ba zai ba wallahi na gaji dan Allah ki taimaka wallahi na gaji na rantse da Allah dan Allah ki taimaka dan Allah ya kai ne shagali Allah kai mata magana kai wannan hijabin ta ne ta karba ta karba ina nan fa hula ta ce <laughs> karba ina hula ina hula wallahi wannan to na gaji na gaji ne kai dakata Allah dakata Allah wallahi na gaji hauka dakata wannan Allah eh? me yake faruwa ne ni na gaji to ina ga maka wani abu ne ya ce mu je sha biyu sha biyu sha biyu to ni na ce sha biyar nake dan Allah ki sha dan Allah sha kai ha dai ma kamar yanzu ya fara sha biyar wallahi na ga faɗa ba karfi na shagali ya an jima wallahi kai kai za ka mu Allah ya ta Allah ka kai wallahi ya ga wallahi ka ga ga wallahi wallahi wallahi ya da je bi tare wallahi ne kuma da kai da umanwa ka ba ta ba ta hijabi mata ta ce mata ta ce mata ta ce na sake ta injuwa na sake wallahi na sake ki na sake ki na sai sake ni wallahi na sake wallahi zan ba ka dade baka bar tura Allah